maimaita abin da ka faɗa na Ka ci gidanku ka ci kani. In kai shagiya ne, oga shegu ne. In kai doki ne, oga zakiri. Kai, kai, kai wuce. ya eh, haita ka ce mun jaki mai da shi jaki kamar da doki dokin ma irin na irin na in Argentina auren manga samfurin kalan da bako sani ba Karuwa ne ta ka ba baka ita ba sai ka kawo mun shaida evidence wannan kalmar da kake ba alamun kona mu laifi na faɗa karuwa karuwa karuwa karuwa karuwa karuwa karuwa auren manga samfurin da za ku so gano bakin zaran ni fa a garin mu babu wanda isa in yi magana ɗaga maka hannu kada kara raka Allah kuka daga kaka kara kaka shekama ruwa auren manga menene yayi zafi wayannan tsofaffin bakin tebur din shekaru na 70 yanzu wannan gemun wancan mutumin ka ja shi ba da sa aka yi ka nono mutum wala yanzu ka samu ruwa kana shafa mai zai gaina dis dis fari auren manga